الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 wa sharar umuri mu da fatuha wa za bidatun dalala amma da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a barkamu da wannan yammaci na 22 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi tana 1440 wanda ya zo daidai da 27 ga watan biyar 2019 Gregorian calendar a kawai da muka saba da ci gaba da wannan karatu namu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba a yau da girman allah maɗaukakin sarki da yardarsa za mu tashi aya ta 63 a cikin wannan sura mai albarka suratul an'ami bayan da Allah madaukakin sarki mana bayanin cewa shi shine mai iko mai rinjaye birbishin bayansa gaba daya sannan Allah madaukakin sarki komai gare shi yake tattarawa ya koma domin shine ubangiji mutane na gaskiya inda za a je a yi hisabi na gaskiya to da Allah madaukakin sarki ya yi bayanin za a koma gabansa za a yi hisabi na gaskiya sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim kul man man yunjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa kufiya wane ne ka gaya min ka ce musu wane ne yunjikum ko yunjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne yake tserar da ku ko kuma zai tserar da ku daga sharrin dufan tudu da kuma wato kinan na teku wanda in kun shiga cikin kakanni ka yi ta da'una ku za ku rika kiransa kuna roƙonsa tadarru'an wa kufiya kuna masu kankan da kai kuna masu ɓoyewa kiran layin an jana kuna cewa a cikin zuciyarku idan allah maɗaukakin sarki ya tsirar da mu min hadhihi daga wannan nau'i na bala'i lanakunanna min ash-shakirin wallahi za mu kasance daga cikin masu shukura wannan aya tambaya ne Allah madaukakin sarki ya ce a tambayi mutane akwai abubuwa guda biyu da ake kiransu zulumatul barri wal bahr na ce zulumatul barr shine ahwalul barr wa makawifahu firgici da yake iya samun mutum a cikin teku lokacin da ya shiga cikin teku wato sadaka kaga yana kina anan zulumat ya zama majazi kenan idan mutum ya shiga cikin teku jirgi ya kada wani matsala ta zo ta a cikin jirgin ruwa babu inda zaka ga gabakin gaci in kun shiga cikin wannan yanayin wane ne yake tsirar da ku walbarre kuma tudu a nan tudu inda ba kogi ba zaka iya shiga halin kakani yi kala-kala saboda ka wannan firgicin da zaka shiga ciki ko mota ta sabuce ana ta halin kakani kayi ko gobara ta taso ko wani rashin lafiya mai tsanani mai kuk daya wanda zai gaba da mutum ko kuma dai wani bala'i mai daga hankali a nan allah madafakin tarki ya ce albarru albahar da tudu da teku saboda su ne kusan duniyar dan adam in ba yana tudu ba yana cikin ruwa in ba yana cikin ruwa ba yana cikin wato kenan tudu a dunkule shine ayan tana nufin idan mutum ya shiga halin kakanika ya shiga cikin wata damuwa wane ne yake tsayar da shi daga cikin wannan una ku wanda za ku rika addu'a kuna kiransa kuna kankan da kai kuna kankan da kuna masu kankan da kai a cikin wannan akwai nuni cewa dan adam idan ya shiga halin kakanika yakan kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ko musulmi ne ko ba musulmi ba idan kirista suka shiga mota suka za ta bada yanka na ci jesus jesus jesus amma abin da zuciya su take kudurawa shine allah suke nema allah suke nema da su ma haka ne in suka shiga cikin kakani kayi allah maɗaukakin sarki suke kira bal iya hutu da unko watan sauna ma kuna allah ɗin da za ku kira duk wani abin da ake shirka kuma duk za a je shi a wannan lokacin saboda haka kenan a lokacin da dan adam yake cikin halin kakanika ya fi kusa da wato kenan kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki da talauci ne yawa Allah madaukakin sarki zai koma gare shi rikici ya shiga ta shugabanni za su taka shi ga Allah madaukakin sarki yake komawa ya buga nan ya buga nan ya buga can ya rasa ga Allah madaukakin sarki yake komawa ga lokacin da dan adam yake cikin jarrabawa ta ubangiji ya fi komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki zai kira shi tadarruan wa kufiya yana mai kankan da kai a boye yana kuma kiran Allah madaukakin sarki cewa in Allah madaukakin sarki tsare da shi yayi alkawari zai kasance cikin masu shukura yau gari yake in ya tsallake shikenan magana ta mutu ya koma zai zama mutumin kirki zai yi menene zai yi menene da sauransu damuwar shi ne idan dan adam ya shiga halin kakanika yi ya rasa inda zai ya kada gabar ya kada yamma ya kada kudu ya kada ya rasa inda zai yi duk abin da zai kama ya kama bai kamu ba sannan sai ya dawo ga Allah wannan imani ne mai kyau ko kuma imani mara kyau ko ba gani tambayar da nake nufi ba matsala ce ta same shi ya kama wannan bokan bai ci ba ya kama wancan bai ci ba ya kama shugabanni bai ci ba ya kama mai mulki bai ci ba ya kama waye bai ci ba ya kama bai ci da kashe hakura ya dawo ga Allah madaukakin sarki ko saboda duk saboda kasa ta toshe wannan wani irin imani ne imani na mai kyau ko kuma imani ne wanda yake abin nan <laughs> eh? marar kyau ya yi kome da kome karshe ya sallama cewa in ba Allah ba wanda zai yi marar kyau ne eh mun ga san wani asiri ce da kyau ne amma marar kyau ne shehu abdulkadir aljilani ya ce shi ne imanin haqiqi <laughs> shehu abdulkadir aljilani ya ce haza imanin hakiki saboda yanzu ya tabbatar ba Allah ba ba mai iya yi ya tabbatar an ba Allah ba zai iya duk wata hanya ya kama ta toshe wallahu ta'ala alama amma akwai daga cikin malamai da suke ganin cewa a dan ya rasa mafita ne kawai la Allah da ya samu wata mafita to da abin nan zai kasance kuma sau da yawa irin wannan imanin in mutum ya kubuta fa bai cika kuma cika wani alkawarin ba bai cika abin nan ba wa zaraki bu filfilki da Allah kulli na sannan sai me idza najahum ila albarri idza hum yushrikuna da sun taka ga kingaci kuma sai a ce shi kenan magana ta mutu magana ta mutu sau da yawa dan adam ya shiga cikin irin wannan yanayin sai da Allah barkokin sarki ya kiyaye shi yasa wa'ansu suke ganin ba imani ne hakiki ba to Allah barkokin sarki sai ya ce kulillahu قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون bayan ka tambaye su wane ne zai tsayar da ku in kun shiga damuwa a nan tudu ko kun shiga damuwa a cikin ruwa yanzu kamar zamani ya canja har a sama ma ko in kun shiga damuwa a cikin sama jirgi kafasa ta makale ko kuma ba mai a cikinsa ko kuma an rasa direction kwata-kwata za a yi crash landing waye kuke kira sai Allah ce kul ka gaya musu Allahu ku Allah shine zai tsayar da ku in kaga kun tsira Allah madaukakin sarki ya shiga na taba garin wani malami wani mutum wanda wani mutum wanda yake yana ga yana da komai na tsaro sai shiga halin kakani kai gaba duk tsaron nasa sun zama shiririta sai wani waya da shi ya za a yi a taimaka maka sai ce only Allah kan save me only Allah kan save me saboda ya gama yake kauna kawai duk abin da da yake gadara da su yanzu zai a damn useless ba za su wasu kome ba to saboda haka ya shiga cikin irin wannan yanayin Allah da kwaki zai ce ka gaya musu Allahu min ha!" Allah shi ne zai tsare da ku daga cikin irin waɗannan yanayin da kake wani kulli karbin kai kowace damuwa ma duk wani karbu shi ne damuwa da karbu da hammu da gammu da basu da huzunu duka waɗannan suna nufin wato kenan bakin ciki da damuwa to duk in ka shiga cikin ta ko a barru ko a baharu Allah maɗaukaki sarki shine zai tsayar da ku amma abin mamakin shine sun ma'antun tushirikuna sai ga ku idan kun tsira kuma sai ku zo ku koma shirka in kun tsira sai ku koma shirka kenan to yanzu an ga an taka gaci yanzu ko ba a son a shiga wani halin kakani ka da za a yi sai mutum ya shirka tana kama nan da sauransu Allah maɗaukaki sarki sauwake to mu Allah rahman qul huwal qadiru ala an yab'ath alaykum adhaban min fawqikum hmm. aw min tahti arjulikum aw hmm. yalbisakum shi'an wa yadhika ba'dakum ba'sa ba'd hmm. unzur kayfa nusarrifu ayati la'allahum yafqahun Allah madaukakin ce ya kulka gaya musu ya Muhammad huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah maɗaukakin sarki yana da iko zai iya saukar muku da azaba ta saman ku da an faɗi gaskiya kun yarda ba an karanta ayan alkur'ani kun ce ba ku yarda ba an yi kaza ba ku yarda ba Allah yana da iko zai iya saukar muku da azaba ta saman ku a yi ruwan tsakakwarin azaba ina mutanen abrahatul ashiram da suka ɗebo giwaye za su rushe dakin kama. me faru da su Allah ce eh Tarmihin bi hijaratin min sijili ko Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa arsala alaihim tayran ababil ya aika musu tsuntsaye ababil jama'a jama'a ai jama'atan jama'atan group group na tsuntsaye da suka zo mi suke tarmihin bi hijaratin suna jifan su da tsakon kwani wanda aka soya su a cikin jahannama kaga daga sama Allah madaukakin sarki ya jefa musu azaba kuma mutanen maka sun san da wannan sannan mai yiwa suna da tarihin mutanen annabi ludu Allah madaukakin sarki ce su ma mai wa amdarna alaihim hijarata min sijil su ma an musu ruwan tsakonkwanin azaba wanda aka soya ta a cikin wutan jahannama ka gani kuma akwai al'ummomi da yawa wanda Allah madaukakin sarki ya saukar musu da azaba kala kala daga sama tara ka yanzu kudin daban kuke Allah madaukakin sarki zai iya yin wannan amin ta tiyar arjulikum ko kuma ya saukar muku da azaba ta kasanku kama kamar misali Allah madaukakin sarki ya aiko ruwa ya zo shi ya cinye ku ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa eh, kasar da kake kanta taɗin ta dare sai mutum ya nutse kamar yadda aka yi wa ɗan karuna na kasar nabihi wa bidarihi hil'arta sadaka sai kasa ta shafe shi kawai ta bude sai ya shige sai ta bude sai ya shige annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma rajulin ga maka wani mutum yana tafiya yana takama yana tafiya yana takama shi wani ne sai kasa ta bude sai ya shiga sai ta rufe kaga yanzu wannan azaba ta zo masa ta kasansa in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai sako muku biyu wata azabar ta sama wata azabar ta kasa kamar yadda ya amta na annabi nuhu wa fatana ba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal wa ala amrin to kaga na sama din an ce tafashashen ruwa ne yake zubuwa na ƙasa kuma ruwa mai sanyi sadaka wannan din ma in yazo duk sanyi su halaka su zai wannan ma in yazo duk zafi su halaka zai zai saboda Allah madaukakin sarki yana da iko wai abin nufi anan wallahu ta'ala alam shine ta ko ina Allah madaukakin sarki zai iya kama mutum ta sama ko ta ƙasa ko menene matsayinsa sai ya nuna masa ga wata kenan gajiyawarsa musamman ma a ce yana takaburi a ban kasa da aka shi sa girman kai kwata-kwata bai yiwu ba kwata girman kai bai yi ba Allah madaukaki sarki ce alkibir ya uri da'i man za a na fiha wa za tuhu girman kai kwarjen lena ne ni ne kadai zan dauka in yafa duk wanda ya jayayya da ni ni zan saka shi ma ya saka na za a ni fihi ya jayayya da ni a ciki wato shi ma ya isa ya saka kawai da ni ma na isa na saka Allah ce wallahi zan yarbar da shi wa wada'atuhu zan yarbar da shi a ƙasa saboda haka Allah madaukakin sarki yana iya kama mutum da komai wanda sauro sai Allah madaukakin sarki ya kama mutum ya halaka da mutum da kwaya sililiyar karangiya Allah madaukakin sarki zai iya halaka dan adam zai iya halaka dan adam ko wata bayar Allah kawai ta dauki zanin ta za ta yi hakan nan da karangiya ta shiga nan sai da ta wajen shekara anan ba ta shiga shiga ta fita ba ta shiga ba ta fita ba duk maganin duniya na an yi sai ran da Allah madaukakin sarki ya riga ya fita da ita da ta kake kawai sai ga ta fita tsawon lokaci tana cin abinci ya zama matsala to kaga inda Allah ya riga zai iya sa ajalin a jiki amma da Allah bai sa ajalin a jiki ba shikenan Allah bai iya kawo mutum ne sanyi wannan in yayi yawa sai mutum ya mutu zafi in yayi yawa sai mutum ya mutu kishirwa in ta yi yawa sai mutum ya mutu yunwa in ta yi yawa sai mutum ya mutu zazzabi in yayi yawa sai mutum ya mutu duk abin da yake kusan ka zai iya zama sanadin mutuwarka tuntube wannan wallahi sai mutum ya ta nawa ne mutanen da suka suka yi tuntube tuntube ina eh, eh, abin nan mm, maji daɗin damba talabijin ya faru kan kafansa kenan talabijin ya yi shi shi kenan ya zama sanadi saboda haka ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ba inda ba zai kama shi ba shine wannan abin da wannan ayan take nufi huwa alqadiru ala an yabasa a azaban min fawqikum aw min tati kun. sannan sai yace aw yalbisakum shi'an kun ko kuma kun yulbisukum in ka ce yalbisakum shi'an yulmisukum shi'an Allah wa da kukin sarki zai lullaba muku wato kenan eh abin da zai zama da ku jama'a jama'a ƙungiya kungiya yalbisakum kuma zai zama daga labsu ne sai ya rikirkita muku lamari sai wanda su fahimci kaza wanda su fahimci kaza wanda su fahimci kaza wanda su fahimci kaza sai ku zama abin in an ce shiya'u ana nufin jama'a shiya yana nufin jama'a wa ina min shi'atihi la ibrahim ayo inna min jama'atihi la ibrahim saraka abin da shi'a take nufi shine jama'a sawa'un jama'an mutanen kirki ne ko jama'an ba mutanen kirki ba in dai mutane sun yi group din su wani ana kiran su wato kinan shi'a to Allah madaukakin sarki zai mai da ku shi'an shi'an shi'an shi'an ay jama'atan jama'atan jama'atan ko majmu'atin majmu'a group group group group me yasa haka za ta faru saboda fahimtar ku ya sha bamban wanda ya zama musulmi wanda ya zama kafiri a kafiran ma wannan nau'in kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu a musulman ma wannan nau'i kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu saboda me lafsu ya duga ya shigo cikin al'amarin Allah madaukakin sarki zai iya yin haka idan ku haka ta kuskura ta faru to yuzika yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din Allah maɗaukakin sarki zai ɗanɗana ma sashen ku mugunyar sashi wa'insu za su ɗanɗana su a hannun wa'insu wa'insu za su wahala a hannun wa'insu wa'insu za su zama victim a hannun wa'insu wasu malamai suka ce ana nufin jama'an kafirai ne ba musulmi ba su ne Allah maɗaukakin sarki zai zama da su hakan nan wasu malamai suka ce a'a zai iya zama musulmi da kafirai ake nufi ai dama kasa tsakanin musulmi da kafirai kullum kanwar ba ta jiga ko almu'minu wal kafir la tatara anaruhuma da mu'mini da kafirai wutar su ba ta haduwa a makayi daya saboda haka kullum musulmi kokari yake ya ga ya isar da musulunci a wancan shi ko kokari yake hari ya ga ya kawo karshen sa wasu malamai suka ce a'a wannan ayan ba ta da alaka da wani kafiri da musulmi take duk da cewa wato kenan a mutanen maka ta sauka amma tana kan musulmi Allah madaukakin sarki zai iya sa muku rashin fahimta a junanku wannan sinan wannan sinan wannan sinan wannan sinan sai ya zama wannan suna wahal da wa'annan wannan suna wahal da wa'annan wannan suna wahal da wa'annan saboda idan kungiya ta ta zo ta to duk abin da ya zo ta haruna sai da yan kungiya ta samu wancan ba a samu kaga na dandana musu mugunyar azaba in kuma ta can ta je mu masu dai mu zuba mu zama kin ji alaye sai dai mu zuba ido kaga sashen mu suna dandana wa sashe bugunyar azaba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 da sannu wannan al'umma za ta kasu kashi 73 a wani ya ce kulluhum finnari illa wahidatan a wani ruwaya kuma ya ce kullum fil jannati illa wahidatan to wallahu ta'ala a'lam idan har haka ta faru ala ayi halin ka san dole matsala za ta faru dole matsala za ta faru saboda haka shi yasa kullum mutum musulmi nagari nazarinsa ya zama sahihi in ya zama kungiya zai bi zai sha tuntube a wurare da yawan gaske kuma kullum mutum ya zama bai yi tsanani akan abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana karantar da mu wato kenan mutum zama mutu wasu dai a cikin al'amari ya zama kar wato kiyayyarka da wani ta zanka kasa yin adalci a gar al'amarinsa kar soyayyarka da wani ta sa ka kasa yin adalci a lamarinsa tun da shi kana son sa ga abubuwa sun zo haƙƙi na al'umma ne sai ka ɗauka sai ka bashi shi kake so na kuma ba eh, dole sai haƙura sai ya zama ka ɗanɗana ma wa'ancan mugunyin azaba a dalilin wannan ko kuma ba ka son sa ne haƙƙinsa ya zo sai ka hana shi ko ka riƙe ko ka bai wani ko ka taka shi a fasa kowa ya rasa shi ma bai samu ba ko da kai ma ba ka samu ba ka ɗanɗana masa mugunyin azaba amma idan ka zama mata wasu dal amri sai ya zama na kan cewa kana da na kyakkyakken nazari duk lokacin da haƙƙi ya shigo hannunka na wani zaka ɗauka ka bashi sawa'un yana tare da kai ko baya tare da kai sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane sawa'un dan ƙungiyar ku ne ko ba dan ƙungiyar ku bane sai kaga mutum ya tafi mutu wasu annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ɗabi'unsa ma ku yi rabai na sha'ani illa ittaka da aksarhuma duk lokacin da matsala ta zo ta gabansa zai iya yin wannan zai iya yin wannan to kullun yakan zaɓi mafi saukin ne kullun yakan zaɓi masa kuma Allah ya ce ka zalika ja Allah kun ummatan wasada haka muka sanya ku al'umma adila wasu suna fassara wasad adali adila al'umma mai adalci a kanta idan kana son kamar yadda wasu malamai suke faɗa ka ci nasara akan abokin gabanka to yi masa adalci yi masa adalci in eh, shi bai maka adalci ba to rashin adalcin sannan ana tafi ana tafi wata rana zai shaki wuyansa ko ba daɗe kuma ko ba jima kuma Allah ya sanya ku ummatan wasada ai ummatan adila ko kuma al'umma wasada al'umma matsakaiciya yawwa ba ta wuce gona da iri a wajen ifradi ba ta wuce gona da iri a wajen tafriti don haka shi yasa kaga ah, san da muke wa annabi isa alaihi salatu wasallam sai ne wanda yake matsakaici ba kamar irin da yahudu suka masa suka kai shi har matsayin abin abin Allah madaukakin sarki san da muke wa sayyidina ali bin abi talib sai ne matsakaici ba kamar irin yadda shi'a suka dauke shi a matsayin Allah ko kuma a matsayin ma'asumi ko wani abu makamancin wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayanin wannan da sauransu to hakan nan ya kamata idan haka ta faru sai ya zama za mu iya tafiyar da al'amura daidai wa daidai. duk lokacin da ka ji wani yana kuka to wani bai abin da ya kamata ya yi ba idan kuma haka ta faru Allah madaukakin sarki sai ke duma zama al'umma mutanen kirki kowa ya zama ya kula da hakkin dan uwansa kar ya cuci dan uwansa sai ka ga al'umma ta tafi mai kyau idan kuma wa'ansu suka danna wa'ansu kaji wani suna cewa wayo to wasu suna cewa to an samu abin da ake kira al-iktilal dan haka al'umma za a iya samun matsala kuma matsalar zai iya zuwa ta inda ba ku tsammani mun yi munazara da wani malami yake cewa a ganinsa abin da ya kawo boko haram ya fito daga jihan borno shine tsananin rashin adalci da shugabannin suke yi shugabannin jihar borno idan ka duba mu'amalarsu da talakawa duk da cewa saura madu haka ne amma in ka duba mu'amalarsu da talakawa yadda dukiya take zuwa suka manta da wa'yansu a cikin wani halin kakani kayi dole wata rana zai haifar da eh, eh, eh, abin da ake kira rebellion waye saura dole za ta zo ta saura din nan za ta iya zato kowace fiska ko saura siyasiya ko saura diniya ko saura akadiya ko kuma kowace irin saura za ta iya zuwa saboda haka masu wayan cikinsu da suka duba suka ga talauci ya yi a mutane sai suka je suka nemo hanyar samun kudi kai da ba za ka iya mallakar naira dubu goma ba sai a zuwa baka dubu hamsin kuma a ce maka aikin Allah za ka yi da farko wa'azi za a maka a kira ka zuwa ga addinin musulunci ma kai mai son Allah ne mai son addini ne in ka shiga kuma dai kana nan kana nan dai hakan nan sai ka ga yau an baka dubu talatin yau an baka dubu arba'in yau kaza kaza kaza shikenan ba za a ce baka ga bindiga nan harbe wannan abokan gaban Allah kuma yan uwanka musulmi saboda haka sai ya zama ya sabbaba tasowar matsala ta boko haram aura ce kuma babban tushen ta talauci ne abin da ya kawata. da mutane shugabanni sun yi adalci da kuma kowa na cikin walwala da ba za a zo a rudi mutum wani lokaci sai da ta kai ga dubu biyar ba ake ba su su harbe mutum da kowa a cikin walwala yake da wadata ba za ka ba shi dubu biyar ji harbe musulmi ba amma yana cikin halin kakanni kai ba shikenan kuma in aka ɗebe su aka su wani gari in suka zama victim shikenan da kuɗin da ba kuɗin dole za su zo su saboda kai ma an same ka sai abin sai zama yanzu su suna yakan shugabanni wanda suka musu rashin adalcin kaga yanzu mina ne mina ne wa ba a ba'sa ne saboda ka su kuma wanda ba shugabanni ba su ma yanzu daga ba sai suka suka zama victim sai zama musulmi yana yakin boko haram boko haram suna yakin musulmi boko haram suna yakin shugabanni da suna can shugabanni suka zo kowa ba kawai kaga sai zama kowa yana cikin matsala kenan yanzu ko rikicin da ake a sauran gurare za ka samu cewa wani lokaci rashin adalci ne da sauransu ya kakawo inda an samu tsari mai kyau ta yadda an samu good orientation kowa an ba shi hakinsa da wuyan gaske yanzu kasashen da suka ci gaba me yasa kaga saukin abin nan saukin irin wayannan saurat din ita na malaysia ba abin da aka a samu su abin nan ba amma kaga suna zaune lafiya da sun yi fada mummunan fada tsakaninsu da chinese da india saboda su su ne second class citizen su kuma malai su ne eh, eh, eh, original first class citizen su ne ainihin bumi putra sun fara rikici daga amma daga yadda suka fahimta ita gwamnatin ta yi san yadda ta yi ta tsara aka yi salansu wa'ina aka yi salansu wa'ina sai zama kowa ya taba kowa sai a tafi a cikin abin nan to amma duk da aka samu iktilal to za a samu wato kenan matsala wani malami yake cewa mutallin sha'arawi ce da tsammani ake mutane group group ne wannan group yana fata da wannan wannan group yana yanzu abin al'amarin musulmi ya kai matsayin kowane mutum ɗaya shi ma group ne sauraka ra'ayinsa shi shi kaɗai ne akan komai yanzu zan zai tungula zan nan zai je abin da ya ga dama kowa hukunci ne a hannunsa cikin al'ummar musulmi in kai nazari da kasashen musulmi kowa hukunci a hannunsa yake ba ma sai group ba to idan ya zama ni kullum haka nake kai wancan haka ke wannan haka ke ga dan abu kadan in ya tanzara mutane sai ga an zo an yi violence abin da ake kira abin nan violence sai zama wa'ansu sun kawo matsala a wa'ansu in ana rikici dole wani zai hasara ko taransa ko ta dukiyarsa to Allah madaukakin sarki ce in ya ga dama zai iya wato kenan sanya ku a cikin irin wannan yanayin to amma matsalar shine to ya Allah zai sa mutane a cikin wannan sai mutawalli sha'arawi a cikin tafsirin kawatir yake cewa ai wato mutane da allah ya ba su hurriya su ne za su ja kansu su saka a cikin wannan yanayin allah kukin sarkin kuma sai ba su zartar da shi yanzu misali da muka ce rashin adalci na shugabanni yakan kawo saura ta ko'ina da Allah ya sa shugabannin sun yi adalci ai da haka ba za ta faru ba don haka mutanen da su ne suke jawowa illa ya kai duka Allah ba da kudin sarki shine fa shine kadir eh, eh, akan komai shine mai aikata komai sai zama an nasabta aikin zuwa gare shi ko kuma ya tausa aikin zuwa gare shi amma asalin sa mutane su ne suke kawo matsalar da za ta kawo rikici tsakanin wani da wani tsakanin wani da wani tsakanin wani da wani sai kenan sai zama wani yana cutan wannan wani yana abin maza suna cutar mata mata suna cutar maza yara suna cutar manya akan na shugabanni suna cutar talakawa talakawa suna eh, eh, eh, rikici a shugabanni ko da sai sauransu Allah madaukakin sarki ya sauka to kenan yanzu hal shi ne, sai an yi dogon nazari ta yadda za a tsara rayuwar da kowa za a bashi ake sa gwargwadon yadda ya kamata shi shikenan sai a zanna lafiya Allah ce unzur kai nazari ya Muhammad kaifa nusarrifu al-ayat yaya muke sarrafa ayoyi ake bayanin ayoyi yanzu wannan bayanin da ayoyin da suke mana idan Allah madaukaki sai zai isa mu fahimce su mu musu kyakkyawu yan fahimta mu da su kyakkyawan aiwatarwa ai kaga sa a zanna lafiya in fada ana tsaya a fahimci karatu don kun ga nan da malamai suke cewa babu abin da fi karatu wahala karatu wannan babu abin da fi shi wahala abin da fi shi wahala shine fahimtar karatun da yawa mutane su yi karatu ba za su fahimta ba karatun yake zai je kuma yana faɗa abin da shi ma kansa bai fahimce shi ba saboda babu ta a cikin karatun nasa don haka fahimtar karatu ya fi karatun wahala shi kuma fahimta abin da ya fi shi wahala aiwatarwa aiwatarwa ya fi fahimtar wahala sai ya yi karatun ya sha wahala ya tsaya ya bi ta ya sha wahala ya fahimto kuma amma wajen ɗabbakawa kuma sai ya zama matsala to da za mu samu kyakkyawan training mu bi akan wannan sai ka ga Allah madaukakin sarki ya sarrafa mana ayat dalla dalla da mu fahimce ta sai mu dauka mai aiki dai me yasa Allah madaukakin sarki sarrafa ayat dalla dalla la'allahum yafqahun ko sa fahimta din saboda fahimtar ita take jawo aiki mai kyau idan babu fahimta zai zama ba za a aiki da mai kyau ba kwanakin bayan mun karanta anan ayan da wa'ansu suke istidlali da ita akan annabawa ko sai aya annabi sallallahu alaihi yana da laifi saboda aya kaza sai su karanta maka ayan qur'ani kaga wannan su'ul fahimi ne ko kuma da zai ce maka ba zai sha ruwa ba sai lokacin sallar isha cikin azumi in ka taba ce aga qur'ani ya ce sama atimu siyama ila laili ai laili kam sai an yi sallar isha ko to kaga wannan su'ul fahimi ne ko kuma wannan zai ce maka ya halatta a zai kewa mace ta duburanta in kara ce ta a gashi din annabi lut ya ce wallahi banati hunna adharu lakum eh bayan sun ce masa wa innaka la ta'lamu ma nuridu ai ka san abin da muke nufi za mu ce a a to ga ga ƴaƴana banda maza amma ga ƴaƴana kaga wannan su'ul fahimi ne wani lokaci karancin karatun yakan kawo shi saboda mutum bai ta dakiki ba bai ta dakiki ya bi ya bi ya bi har yanda ya kamata ba to Allah madaukakin sarki ya shirya da mu تمجع الرمى bihi به wa وهو الحق قل لست عليكم بوكيل الله مدوكاkin sarki ce wakazzaba bihi qaumuk abin mamaki shine mutananka Muhammad sun karyata hidin yana koma zuwa gawa alqur'ani kenan ko yawwa mutananka sun karyata alqur'ani wa huwa alhaqu kuma alqur'ani din shine gaskiya ko kuma sun karyata Allah madaukakin sarki domin zai iya koma ga Allah madaukakin sarki mutanen ka sun karyata Allah Allah kuma shine alhaqu ai daga cikin sunayen Allah akwai alhaqu yawwa kamar mafi rinjayen fasara shine sun karyata alqur'ani Allah madaukakin sarki ya zo musu da alqur'ani kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi complain yace wa qala rasul ya ya menene ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha alqur'ani mahjura ya yi complain gurin Allah madaukakin zarki ce ya ubangiji lalle mutane na sun ƙaurace ma wannan alkur'ani sun riki wannan alkur'ani ya zama abin kauracewa tunda sun kaurace masa kaga ba su yadda da shi ba kenan don haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi mutananka sun karyata alkur'ani alhali kuma alkur'ani wato kenan shine gaskiya sai Allah ce masa kulkace musu lastu alaikum bi wakil to ku sani ko ku yadda ko ba ku yadda ba ni ba wakili ne akan ku ba ma'ana shine shiriya ba ta hannuna ni ba komai bane in ana illa nazirun mubin ni ba komai bane face mai gargadi ne kuma gargadi na a fili yake bolo bolo yawa ba zan ce muku ni mala'ika ba ne ba zan ce muku ina da kaza irin ardi ba ba zan iya ce muku kaza kaza kaza ba a ni ma wakili ne aiko na aka yi in zo in isar muku da sako to saboda haka Eh, eh, ni ma dan sako ne to mu je likulli nabain mustaqar wa sawfa ta'lamun Allah madaukakin sarki ce likulli nabain mustaqar kowane labari kowane labari yana da matabbatarsa eh, kowane labari kowane al'amari yana da wato kenan matabbatarsa salikun na ba'in musakar hassan albasari yake cewa wannan narko ne daga allah maɗaukakin sarki ga kafirai saboda su sun kasance ba su yarda da tashin alkiyama ba sai allah maɗaukakin sarki ce masu likulli na ba'in mustakar duk abin da aka gaya muku a cikin alkur'ani yana da matabbatansa mustakar ɗinsa shine ranar lahira idan kun je za ku ga tabbacinsa da za ya ce abin da ake nufi shine ya juza an ya kuna wa'idan bima yanzu bihi fi duniya a'a narko ne ga abin da zai faru da su a nan gidan duniya an faɗi alkur'ani ba su yadda ba ko to duk abin da aka faɗa musu za su ga tabbacin sa a nan gidan duniya za su ga kibbu din sa a nan duniya don haka sai ke cewa kenan yana fassara waccan ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul qamar sayyuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur za su je su tara duk abinda suka tara na jam'in su huzan kuma za a rusa su bayan an rusa su kuma yawalluna dubur za su gudu suna ganin wato kenan suna da karfi suna da komai su shawa ne su mutanen Allah ne su ne suke jikin ɗakin Allah maɗaukakin sarki ba su san cewa ɗakin Allah yana gefe daban su suna gefe daban ba don haka ranar da aka zo yakin badar sai jam'in nasu kad zima sai aka rusa su fa hazamuhum bi iznillahi ko yau sai musulmi suka rusa su da izinin Allah madaukake wai na dubur sai gashi sun juya baya wato kenan kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yanzu gashi sun bat sun ga tabbacin sa kenan likulli naba'in mustaqar ko kuma yana nufin wato kenan duk abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa akwai ranar wato kenan tabbatar sa Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin wato kenan wannan rana din wa sawfa ta'lamuna kuma da sannu za ku sani duk abin da aka faɗa akwai ranar da zai tabbata muku ɓalo-ɓalo in ma dai ku gan shi a nan gidan duniya wai ma ku gan shi gobe kiyama amma da sannu za ku san wannan don ya je na fi رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين الله مدعوك تذلك وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا duk lokacin da kaga mutanen da suke wato kiran kusawa a cikin ayoyinmu alkaudu fi ayatin lahi shine mutanen da zo suna faɗan abin da suka ga dama akan ayar Allah madaukakin sarki ko dai suna izgili a cikinta ko suna fassara ta yadda suka ga dama fassara da walakanci ko kuma suna zagin masu karanta ayoyin Allah din ko dai wani alama dai ta nuna rashin yadda da alkur'ani wanda shine ake kiransa alkaudu fi ayatin lahi da ta sauka a lokacin da su mutanen makka suke hada majalisi su yi ta zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko su ta faɗin bakan magana ko su ta naƙadi akan duk ayan da ya karanta musu suka ji ai ba haka bane ai kaza kaza kaza kaza to ko a wani lokaci namu idan za a yi magana akan addini inda za a yi suka a addini to zai iya shiga cikin alƙaudu fi ayatin lahi kusawa a cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ko kuma mutanen da ba masu ilimi ba ba ahali ne na ilimi ba amma da su gungu wajen su su kullum sukan abin da mai ilimi ya fada. kullum sukan abin da mai ilimi ya faɗa walalan sun ga kuskure guda ɗaya sai ya sa su zama dalilin kin kome da kome tun da kuwa zai iya yin kuskure wallahu ta'ala ala to Allah madaukakin sarki yace annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da su suke gungu gungu a cikin ɗakin Ka'aba suna faɗar abin da suka ga dama in dai ka zo ka ga irin wannan fa'ar danhum to ka kauda kai gaban su kawai ka kauda kai a gaban su ma'ana kar ka zana tare da su saboda ai zama da madaukin kanwa yana kawo farin hanci karka zana tare da su hatta ku dofi hadisin gairi har sai sun kutsa a cikin wata magana daban wato kenan wadda take ba wannan ba idan haka ta faru to sai ka iya zama da su kenan yanzu wannan tana da magana guda biyu na farko balabin tafsir suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi annabi sallallahu alaihi muradi bihi annabi sallallahu alaihi wasallam li anna qiyamahu ma anil mushrikina kana yashqu alaihim zam idan yaji suna fada suna fadan abin da suka ga dama akan alqur'ani sai ransa yakan tungula haushi ya kama shi ya rasture ya ras inda zai dan bakin ciki Allah ce masa to in suna hakan karka zanna a gurin su koma gefe hatta ku zo fi hadisin gairi sai sun shiga wata magana daban kuma wanda ba wannan ba sai ka zo ka zauna a kusa da su kenan saboda idan aka hana shi zama da su ɗungurungun to an hana shi da sako dole zo ya isar musu da sako ko ba ka shi yasa musulunci duk da cewa yana nisantar da musulmi da kafirai to kuma ba yakan toshe kofofin gaba ɗaya ba a duk lokacin da aka samu kofar isar da sako kuma za a ji a zauna wato kenan tare da su don akwai malaman da suke fahimta akan wannan ayan cewa haramun ne musulmi ya je a kasan arna ya zauna tunda su dama aikin su kawai komai sabanin qur'ani ne saraka ba zai je ya zauna wato kinan a cikin ba ko kuma gurin da suka fi dandazo saboda kiyaye addininsa da sauransu to amma kuma idan ya zama na kan cewa hakan din zai cutar da shi a addininsa to shi ne ya zama haramcin mutlakar idan na farko ba zai hana shi addininsa ba ko kuma zai bude wata kofar da la'alla ma zai iya isar da sako to shine sai aka sassauta da aka shi sa qur'ani bai rufe ba sai ce hatta ya kudu fi hadithin gairi dan ya ga mutum ya fahimci cewa akwai abin nan kenan wasu kuma malamai suka ce a'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba duk al'umman musulmi wato kenan gaba daya ake nufi haka idan haka ta faru fa arid anhum ka kauda kai gabarin su hatta ya kudu fi hadithin gairi har sai sun kutsa cikin wani magana wadda take ba wannan ba to shi kenan za ka iya zuwa ka zanna tare da su wai ma yin siyan daga shaidan amma da shaidan zai mantar da kai ana ta yi ana ta yi ana ta yi kai kuma ka manta cewa an ce in suna kutsawa cikin ayon Allah ka bar gurin to yanzu kai ka manta ana ta yi ana ta yi ana ta yi fala ko ba ba'ahu fala zikira to in ka tuno din to karka ci gaba da zama sai ka tashi shi kenan sai ka bar gurin wannan aya game da muka faɗa ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam ta sauka kashi shi kadai ba ana nufin har al'ummansa saboda duk lokacin da musulmi ya samu kansa a cikin wani hal yanayi wanda addini ake cutarwa to kare zauna a gurin kare zauna a gurin domin in musifa za ta zo ta iya samun sa tare da su kamar yadda lukman al-hakim ce masa in ka ga majalisi ba a ambatan Allah ana batsa daga tsala to kar ka je gurin in masifa za ta zo za ta iya samun ka yanzu misali ana gurin kada kade ko ana gurin masha'a sai ka je gurin ka san ai automatically mala'iku za su zo su rubuta sunan mutanen gurin kuma automatically za su dauka su tafi kuma a daidai lokacin da suke wannan abun nan da la'anan Allah ta zo ta shafi mutanen gurin kai ma za ta same ka za su shafe ka kamar yadda inda aikin alkhairi ake yi karatun alkur'ani ake yi ko zikirin Allah madaukakin sarki ake yi sai ka je ka zauna a gurin in za automatically za a zo a dauki list din mutanen gurin kuma za a kai wa Allah madaukakin sarki kuma inda rahamar Allah za ta zo ta a mutanen da suka zo suka yi wannan automatically kai ma za ta same ka hatta wanda zai zo ya zauna a gefe amma dan sauraro ne annabi sallallahu alaihi shi ba zai shiga ciki hatta wanda ya zo wucewa amma sai kunnansa sai ya dan karkata yana ji yana dan yagan abin da zai yaga kafin ya wuce Allah akan keken sa ko akan mashin ko da kafarsa sai abin ya sako a daidai wannan lokacin manzo Allah ya ce yana cikin su yana ciki to in kida ne fa kaga matsalar kenan to saboda haka man kasara sawari qawmi fa huwa minhu yawa man kasara sawari qawmi fa huwa minhu eh, eh, eh kace in imansi yanda ka shaydanu da shaidan zai sa ka manta fala ta kawud ma'a to duk lokacin da ka tuno kar ka zauna ma alƙawar zalimi na tare da mutane wanda suke wato kenan azzalimi kar ka zauna tare da mutane wanda suke azzalumai a nan akwai kuskure da mu musulmai muka yi musamman mu musulmai namu na hausa hausa fulani kasar mu nan arewacin nigeria ko zuwa nijar da sauransu sau da yawa idan mutum ya manta abu sai ce wala Allah ya mantar da ni Allah ya mantar da ni to mantuwa aibi ne ba a jingina ma Allah madaukakin sarki aibi Qur'ani sai ce mana imayin siyan menene wa imayin siyan naka shaydan idan shaydan ya mantar da kai saboda duk mantuwar da za ta zo a duniya nan sai mutum ya jingina ta zuwa ga shaydan zuwa ga shaydan ba a jingina mantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ba a jingina kowane irin na naqasu zuwa ga Allah madaukakin sarki duk abinda naqasu ne ba a jingina wa Allah madaukakin sarki wannan kuma shine at-ta'addub ma Allah ladabi tare da Allah madaukakin sarki eh tabbas Allah madaukakin sarki shi yake sa mantuwa amma ba za a jingina masa ba tabbas Allah madaukakin sarki shi yake sa cuta ko wani matsala amma ba za a jingina wa Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya samu rashin lafiya a ba kai ladabi ba yawa sai da ka ce rashin lafiya ya same ni ko kuma kaga annabi ayyuba annabi ayyuba ne ko alaihi salatu wasallam yace inni masani ad-durr ko kuma ce inni masani ash-shaytanu ko ko inni masani ad-durr Allah rashin lafiya ya same ni matsala ta same ni ko kuma inni masani ash-shaytanu bi nusbin wa shaidan ya sa min wahala da azaba a cikin jikina saboda haka bai ce Allah ya sa masa rashin lafiya ba tare da Allah shine mafa'ilu al'asili ko kuma alfa'ilu alhaqiqi saboda haka ladabi tare da Allah madaukakin sarki ba a jingina masa komai na kaskanci amma inda rahama ne fa Kaji kai Allah ya ban naira goma kai Allah madaukakin sarki ya sa na ci jarabawa Allah ya sa na yi kaza Allah ya sa yau na gama noman gona ta tsaf kai Allah ya sa na samu irin shukawa duk abin alkhairi wannan ana jingina wa Allah madaukakin sarki saboda kamalarsa yawwa to mu je mu limana وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون Allah مدaukakin sarki yace wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in mm. mm. haka ne wa'anda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki allazina yattaquna babu wani abu na hisabin su wato kenan akan ka kuma allazina yattaquna min hisabihim min shay'in ai alayka kenan ko walakin sai dai da lamarin yake wannan qur'ani da muke karanta zikira gargadi ne kawai la Allah ya takun wato kenan ko sa jin tsoron Allah madaukakin sarki saboda wa'anda suke da takawa Allah madaukakin sarki bai dora musu wani abu bayan takawar ko kuma babu nauyinsu akan annabi sallallahu alaihi ko nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam akan su amma ana saukar musu da wannan alkur'ani saboda zama gargadi a gare su la'alla tsoron Allah madaukakin sarki zai dada shiga cikin zuciyarsu to mu je mu da وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا hmm. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وأذاب أليم بما كانوا يكفرون Allah madaukakin sarki ce wa zarar ladina takazu dinahun la'iban wa lahawa wayanda suka dauki addinin su abin wasa da abin wargi wanda ka rabu da su duk mutum inda addini abin wasa ne a gare shi sai yadda ya ga dama yayi wannan ba abun abokantaka ne yau ana son kenan za ka yi abokantaka kai abokantaka da mutum mai addini wanda ya ɗauki addini da muhimmanci sallan nan yana kula da ita abu kaza nan yana kiyayewa abu kaza nan yana kiyayewa abu kaza nan yana kiyayewa Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya rabu da da suka rige addinin su la'iban wa lahawan mun yi magana a baya Allah laibu shine wato kenan duk abin da yake na wasa lahaw shine duk abin da zai shagalta yawa duk abin da yake Allah madaukakin sarki ba ruwansa da matta kazallahu min waladin go yawa Allah maɗaukakin sarki ba ruwansa da kayan wasa ba ruwansa da duk abin da zai shagaltar to yanzu la'ibu ala'alla ko kai ka je kai wasan ko kai ka ga wasan lahawu kuma shine abin da zai dauki hankalinka ya zama bai barka ka je kai abin duk abin da zai dauki hankalinka bai barka ka je kai karatun alkurani ko ka je kai sallah kan lokaci ko ka je kai zikiri shi wannan daukan hankali yake shi kuma wannan wasan ne to in ka lura da yanzu